wanda za mu ci mu sha mu ciyar mu shayar mu taimakawa mabukata kuma ya ba mu ikon cin halal ya kuma yalwata mana halal din ya mana arzikin lafiya da za mu rayu mu bauta masa rayuwa ingantacciya sannan kuma ya raba mu da aikata laifi da zunubai insha Allah ta'ala da taimakonsa a za mu tashi ne a yau a darasi na farko a cikin suratu lukman alayhi salam suratu lukman mun fara karanta ta a bara lokaci ya ƙure mana ba mu iya kammala ta ba muka tsaya a aya ta goma sha biyu daidai wanda kan gaba ne na isar.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 ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد الله يبوت وانا القصة da ambaton wani bawan Allah mai suna lukman ana ce da shi lukman hakim ce na lukman alhikmata Allah ya ce haƙiƙa mun baiwa lukman hikima a nishkun lillah Allah ya ce da shi ka gode wa Allah ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه wanda ya gode wa Allah ya yi ne don kansa wa man kafara wanda ya butulce wa Ubangiji kishiyar yi wa Allah shukura da godiya kenan fa inna Allah ganiyun hamid lalle Allah mawadaci ne hamidun kuma abin godewa ne ولقد آتينا لقمان hikmata. malamai suka ce abin da ake nufi da alhikima shine anan al'aql kama Allah yana cewa hakika mun ba wa luqman hankali alhikima shine al'il kama Allah yana cewa wa ace na luqman al'ilma mun ba shi ilimi daga cikin ma'anar alhikima shine al'amalu bil ilmi ladi utiya aiki da ilimin da Allah ya bashi aiki da ilimin da Allah tabaraka ta'ala ya bashi ya bashi hankali ya bashi ilimi ya kuma bashi aiki da hankalin da wato da ilimin da ya bashi duka Allah ya haɗa masa gaba ɗaya a matsayinsa na daban Allah tabaraka ta'ala shi Annabi Luqman idan mun ɗauka a fassara cewa shi ɗin annabi ne da kuma aiki da ilimin gaba ɗaya sannan kuma an fassara alhikima da al'isabatu fil umur dacewa a cikin al'amura shi annabi luqman ko bawan Allah luqman duk abin da yayi yana dacewa da daidai kamar yadda malaman tafsiri Allah masu rahama suka faɗa kenan walaƙad atena luqman alhikimata. kalma ce mai faɗi da Allah ya dunkule ta a kan wani bawa daga cikin bayinsa ya ba shi hankali shi kadai ya ba shi ilimi shi kadai ya ba shi aiki da ilimin shi luqman ya kuma ba shi dacewa da daidai idan ya yi abu sai ka ga abun yana tafiya akan daidai to wane ne wannan bawan Allah shi ne lukman ibnu na'ur Ibn nahur na'ur babansa nahur kakansa Ibn tarikh baban kakansa wanda wannan tarikh din shine azara baban annabi ibrahim kenan wa iz qala ibrahim li abihi azara atattakhidu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin shi luqman ɗan gidan ‘yar uwar annabi ayyub ne annabi ayyub alaihissalam yana da ‘yar uwarsa to ‘yar uwar annabi Ayyub ita ta haifi lukman imam mukatil yake cewa a wata riwayar ana cewa ‘yar gidan gwaggon annabi ayyub ne ko innar annabi ayyub ba ɗan gidan yar uwar annabi ayyub ba yar gidan innar annabi ayyub ma'ana yana da alaka dai da annabi ayyub kamar yadda yake da alaka da annabi ibrahim lukman a zamaninsa alkali ne yana da kotu yana hukunci wa banu isra'il don haka allah ya bashi ilimi ya bashi hankali ya bashi aiki da ilimin da ya bashi ya kuma ba shi dacewa shi lukman baƙin mutum ne daga cikin sana'o'insa akwai kafintanci kafinta ne kana habashiyan najjara ba habashe ne kuma kafinta kamar yadda abdullahi ibn abbas yake faɗa daga riwayar imam ahmad a cikin littafinsa az-zuhud da ibn abi shayba duka aka suka ce lukman baƙin mutum ne ba habashe kuma kafinta wannan yana nuna mana sana'ar kafintanci sana'a ce mai albarka sana'ar kafintanci sana'a ce da magabata ma da yawa sun yi ta an ce shi annabi lukman a wata riwaya cewa baƙi ne daga cikin baƙaƙen mutane na misra ƙasar misra nan dai afirka ƙasar egypt kuma an ce ƙafarsa har faso ma akwai ba balarabe ba ne ba akwai faso irin ƙafar baƙaƙen mutane kaga yana faso yana tsagewa shi ma ƙafarsa tana yaka kamar yadda ibn jarir tabari da ibn al-munzir suka ruwaito Allah musu rahama da ibn abi hatim a cikin tafsiransu imam as-suyuti yana da littafi ad-durrul mansur shi ma duk ya kawo waɗannan hikayoyi da bayanai akan waye wannan bawan Allah Luqman Imam al-Qurtubi shi ma a tafsirinsa yayi magana akan wannan Luqman din waye shi yace shine Luqman ibn Ba'ur ibn Nahur ibn Tarikh Tarikh din shine Azara baba Annabi Ibrahim anan nayi wannan bayani ne dan a gane waye shi duka bayanan malaman nan in kun da za ku ji duk ba wanda ya ce shi annabi ne kuma zance mafi inganci cikin maganganun malamai lukmanu ba annabi ba ne lukman ba annabi ba ne saɓani yadda wasu suke cewa annabi amma wani bawan allah ne wanda allah tabaraka wata'ala ya ba shi ilimi ya ba shi fahimta ya ba shi basira ya ba shi hankali kuma ga dacewa in ya yi abu sai abin ya dace imam ibn kasir a cikin littafin tafsirinsa shi ma yi magana a kan waye luqman yace ikhtalafar salafu fi luqman salaf magabata na kwarai sun yi saɓani waye ne luqman hal na nabiyan au abdan salihan min ghairi nubuwatin shin annabi ne lukman ko ko wani bawan Allah ne daga cikin bayan Allah salihai ba annabi ba zance ne guda biyu cikin maganganun malamai ibn kasir ya ce mafi yawan malamai sun rinjayar da cewa lukman ba annabi ba ne bawan Allah ne salihi lam yakun biyan. sannan ya ta kawo wasu nasoshi da suke nuni cewa lalle lukman ba annabi bane saboda wannan dalilai na nasoshi da suka a gabata a wasu nasoshin kuma suka ce kamar annabi ne to amma kuma dalilan da suke nuna ba annabi bane shine shi fi inganci don akwai magana ta cewa kamar ma bawa ne to kun ga duk mutumin da yake kad masahu in dai akwai nau'i na bauta a ce ya taba zama bawa to bai zai zama annabi ba sam sam sam wannan yanfi kaunuhu nabiyan zai kore kasancewar sa annabi لأن الرسل كانت tub'asu fi أحساب قومها annabawa ana turo su ne a cikin dangantakan mutanen su cikin dangantaka. da haka jumhurul salaf mafi rinjayen magabatanmu na kwarai sun tafi akan annabi a lukman ba annabi bane cikin annabawan Allah um, kawai wanda aka nakalto cikin manya-manyan malamai ya ce lukman annabi ne shine a imam ikirima Allah ya masa rahama ikirima shi ma ɗin idan isnadin ya inganta zuwa gare shi da haka annabi wannan lukman ba annabi bane cikin annabawan Allah Allah dai ya ce wala qad atina lukman al-hikmata an ishkur lillah to daga cikin damuwar shine malamai suka ce to ya akai shi din ba annabi bane kuma Allah ya ce wala qad ataina mun bashi wannan kalmar ataina din tutlaqu ala al-wahyi kamar ana cewa mun yi wahayi wa lukman mun ba shi hikima to sai malamai suka ce a'a kalmar ataina kadai ba ta nuna lukman annabi ne in ma wahayi ne aka ce an masa to ai Allah ya yi wahayi akan abubuwa da yawa a duniya waɗanda kuma ba annabawa ba ne ba Allah ya yi wa mala'iku wahayi idiyuhi rabbuka ila al-mala'ikati anni ma'akum fasabbitul ladina amanu a cikin suratul anfal aya ta 12 kaga iz yuhi rabbuka ilal malaika Allah yayi wahayi zuwa ga malaiku malaiku annabawa ne ba annabawa bane kai Allah yayi wahayi ga dan adam ma ba annabi ba Allah ya ce wa auhayna ila ummi Musa an ardihi فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تهزني inna radduhu ilayki wa ja'iluhu min al-mursalin shi suratul qasas aya ta bakwai to nan ma mahaifiyar annabi Musa za a ce annabi ya ce a'a kai Allah yayi wahayi har wa dabbobi ma wa auha rabbuka ila an-nahli an ittakhidhi min al-jibali buyutan wa min ash-shajari wa mimma ya'rishun kaga Allah yayi wahayi wa ƙudan zuma fa dan kudan zuma da ka sani mai kashin zuma a sha to shi ma Allah ya masa wahayi a cikin suratul nahl aya ta 68 to sai wani kuma ya ce kudan zuba ma annabi ne Allah ya ce shedanu ma suna yin wahayi tsakaninsu da junansu ba wani abu bane wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum a cikin suratul an'am aya ta 121 Allah yana wahayi zuwa ga mutane na alheri masu falala cikin mabiya annabawa ko da su ba annabawa bane wa idha uhaytu ila al na. an aminu bi wa bi rasuli duk wannan wahayi ne kalmar wahayi ne kai ta zuwa a cikin alkur'ani da Allah yayi wa wasu ba annabawa ne ba kamar yadda zuwa a cikin suratu al Don dan haka anan abin da mutane muke so su fahimta wa laqad atayna luqman al-hikma baya nuna cewa lukman annabi ne cikin annabawan Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya bada bayani a wata aya cikin ayoyi kamar da su suratu shura dangane da ka'idar wahyi wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasula fayuhi bi idnihi ma yasha to wannan wahayi ne na shari'a wahayi ne na annabta kenan ba wai wahayi irin na waɗancan da ake ba da labari ba kenan to wala qad atayna luqman al-hikmata al-ita'u anan ana nufin al ne Allah ya ce mun yi ilhama wa luqman mun ba shi hikima aka fassara mana menene ainihin wannan hikima din shi luqman akwai abubuwa da yawa da aka ruwaito a kansa a sa'id ibn al-musayyab shi ma yayi magana akan waye luqman yace luqman fa tela ne ba mutum ne mai sanawoyi da yawa a cikin sanawoyinsa akwai dinki kaga wannan yana nuna mana sana'ar dinki tana da asali a samu babban mutum irin waɗannan mutane masu matsayi a ce tela ne amma fa ba tela irin na wannan zamani mai karya alƙawari ba ba telan wannan zamani mai cin yadi ba ba telan wannan zamani mai express ba ka ba da ka a yi alkawari za a maka ɗinkin ka nan da sati ɗaya in wani ya zo ranar da ake naka sai a ce alhaji za ka biya express eh to ka je ka dawo bayan ishayi sai a ajiye naka sai a yi na express ba irin wannan telolin ba teloli ne masu alkawari teloli ne masu kulawa kamar yadda ibn abbas ya faɗa ya yi aikin kafinta ba sai na yi bayani akan saba alkawarin kafintocinmu ba da kuma da yawa na ha'inci daga cikin ayyukan wasu daga cikin kafintocinmu ba ku yi koyi da bayan Allah na kwarai irin su Lukman idan har sana'ar ka a matsayin ka na kafinta wannan bawan Allah da ake ta tatabur za a kansa ma zai iya zama annabi ko ba annabi ba ya zama kafinta to kaga ai ka sana'a ce mai girman gaske bai kamata ka yi wasa da ita ba kamar yadda wasu ma suka ce Lukumar din nan har kiwon dabbobi ma yayi mutum ne fa baya wasa da sana'a malam yayi dinki yayi kafinta ya ɗauki sanda ya je ju'aya ya kori dabbobi da tamaki dan ya samu abin da zai ce zai sha wannan yana nuna mana ashe irin waɗannan bayan Allah na kware da yake zaɓa. matsayin da ya ba su baya hana su je su nemi abinci da haka aibu ne ga mutane su rinka ganin aibin malamin addini wai an ganshi a kasuwa yana kasa kaya amma in kun ganshi kofar ɗan siyasa kuma za ku yi mai magana in yi zai maula da ku ga malamin ku a kofar ɗan siyasa yana masa maula ko yana masa bambadanci ai gwanda ku ga malamin ku a kasuwa ya buɗe shagonsa ko ya kasa kayansa a rana yana sayarwa lokacin sallah ya zo ya muku limanci ya koma kasuwa wallahi shi ya fi masa alkhairi ba yi don malami ya je gona ba yi don malami ya yi aikin ƙarfi ba yi don malami ya yi aikin gini ba yi don malami ya kasa ya sayar annan muhammadu ma alaihi salatu wassalam ya je kasuwa har habasha ya kasa kaya ya jira kwastoma ya saya a sayar a bashi riba ya soke kudinsa ya kai wa na khadija ta ɗauki riba ta bashi ladan ƙodagonsa babu wani aibu dan mutum ya je ya nemi abin da zai nemi rufin asiri wannan ta sa kuke sa malaman su ƙi su je su nemi na kansu su zo suna yin wani abin da za a aibata su ko a soke su ko ana yi da su wallahi idan ka ga malamin ka yana da sana'a to ka yaba masa idan ka ga malamin ka yana aikin gwamnati ka girmama shi in ka ga malamin ka yana zuwa gona ka mutunta shi in ka ga malamin ka yana da abin da ya dogara ga shi ka mutunta shi don ku yafi masa mutunci a akan ya je ya mika hannu yana roƙon wani ya bashi ma a ƙauhu au mana uhu su bashi ko su hana shi yanzu wannan lukuman ne kun ji har a magana ake ana cewa ko annabi ne ko ba annabi ba amma kun ji wasu ce kafinta ne wasu ce kiwon tumaki yake wasu su ce tela ne wasu ce kaza amma duk da haka ku duba matsayinsa sai da Allah ya kira sunansa a cikin alƙur'ani ba ruwan Allah abin da yake gaban ubangiji shine tsoron tsoron Allah da kake da shi ta kawar Ya ka Allah yana iya girma mutum koya yake kaji an ce baki ne ma mutumin Habasha ko kaji an ce mutumin Misra ne ma dan Afirka ne amma yau ga dan Afirka Allah ya kira shi a cikin Alqur'ani. ina wadanda suke zagin mutum nan Afirka ne kamar Larabawa masu kabilanci in kai amsa ce uskut afriqi ishiru dan Afirka kawai wannan kalmar Afirka larabawa marasa addini larabawa 'yan kabilanci sukan zage ka saboda fatar ka baƙi ne sukan zage ka saboda kai afirka ne to ga ba afirke ɗan afirka allah ya kira sunansa a cikin alkurani kaga ashe jahiliya ce da rashin sani ya kamata a ce mutum buɗe baki ya zage ka wai don kana da baƙin fata in ba a duniya yanzu idan ka je aikin hajji sai kai ta zagaye da wahala ka gaban gidan uwanka in ka zo tsawafi za ka yi ta zagaye ga duk duniya ake tsawafin baƙaƙe jifa jifa ne a duniya ba mu da yawa duk yawanci farare ne ba wai balarabe ne kawai fari ba yanzu mutanen toki farare ne mutanen indiya akwai farare akwai baƙaƙe a cikinsu mutanen misir larabawa ne farare ne mutanen sudan akwai farare akwai baƙaƙe mutanen amerika farare mutanen ingila farare mutanen turawa na biyu yawanci farare ne duk kasashen turai duk farare ne to balarabe ya kamata ya yi alfahari cewa shi fari ne ya wulakanta ɗan uwansa musulmi baki idan fari kake ji shi kai balarabe ne to ga bature ba kafiri Allah ya bashi kudi ai da haka harkar ba a fata ba ce harkar tana kan tsoron Allah ne ina fata ana fahimta shi lukman mutum ne mai hikima kwarai da gaske wata rana wani ya zo same shi ya ce wai kai kam ba kai ne mutumin nan mai kiwon dabbobi ba ya ce kwarai kuwa sai ya ce da shi kai to yaya aka kai wannan matsayi naka ya ce eh haka ne Allah ya bani wannan matsayi bi sidiqil hadith saboda ina faɗan gaskiya wa da'il amana yace ni mutum ne mai bada amana bada cin amana kaji wasu sifofi na lukman. in dai zai yi magana lukman to gaskiya yake faɗa sannan kuma yana ba da amana kenan duk wanda yake sunansa lukman ba fa lukman ba fa Ba bawushe ne ke cewa lukman ba ba ne. lukman ne ku duba a cikin alqur'ani wala qad na luqman al-hikmata kenan kaf ne ba kaf ne. in kana so da kai koyi da wannan bawan Allah ya kamata ya zama mai gaskiya lukman ya kamata ya zama mai rikon amana ba mai cin amana ba lukman ya kamata ya zama mai hankali lukman ya kamata ya zama mai aiki da ilimi lukman ya kamata mai kwaɗayin ilimi don lukman ɗinsa na asali ji yana da waɗannan shigobi kuma ana sawa mutum suna ne don ya koyi da mai sunansa amma lukman ya zama ɓarawo lukman ya zama ɗan jata ai abu bai yi ba zance ya lalace lukman ya zama shashasha a bai yi ba da haka ai koyi da wannan bawan Allah duk wanda ubansa ya sa masa luqman so yake yi koyi da wannan luqman din da Allah ya bada labari a cikin alqur'ani kuma ko ba komai ma ka da ke ji ka ce alhamdulillah kai sunan ka ma Allah ya kira ka a cikin alqur'ani ina fata da fahimta yace to Allah ya bani wannan matsayi da daraja saboda ina faɗan gaskiya ina bada amana sannan kuma ni bana shiga abin da bai shafe ni ba wa tarku ma la ya'nini yace duk abin da bai shafe ni ba ni bana shiga in ji to kaji Karka sa baki abin da bai shafe ka ba min husni islamil mar'i tarku huma la ya'nihi yana daga cikin kyawun musuluncin mutum ya bar abin da bai shafe shi ba imamu mujahid yace kana abdan aswada azima shafataini mushakkikul qadamaini shi fa luqman mutum ne baki mai manya manyan laiban baki da kuma diddigensa da kaushi da fasoma kaga yadda yake asuba ga baki ga tsagewar kafa amma fa Allah ya so shi ya kira shi a cikin alkur'ani kai wannan ba Allah ya samu daukaka ina fata ana fahimta to shine Allah ya bashi umarni yace kai wa Allah ta'ala godiya sannan kuma ka ainihin wato a a duk wanda ya gode wa Allah yi dan kansa ne aya tana da muhimmancin Allah ya baka ni'ima ka gode masa ya baka lafiya ka gode masa menene alamar godiyar Allah ka yi wa Allah bauta kuma Allah ya nuna a cikin ayan nan duk wanda ya yi wa Allah godiya ma kansa yi kar ka ɗauka kayan wani wallahi kai za ka ci ribar godiyar ina fata ana fahimta kai za ka ci ribar wannan ni'ima da wannan alheri da ubangiji ya baka idan kuma baka yi ba kai wa Allah butulci ka kauce to shikenan ka yi wa kanka kuma ka cutar da kanka Allah madaukin sarki muke roƙo ya ba mu ikon gode masa ya ba mu ikon a biyayya gare shi alaran ma isar ba ta ƙari ba yanzu ga lokumar din ya zo yana yi wa ɗansa wa'azi bari ku ji abin da yake gaya wa ɗansa shi ma ɗansa din Allah ya shigo da shi saboda falala na وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم لقمان وعزي ودنشي يا أجي ننسى يا بني يا كيدانا ka tuna lokacin da Allah ya ce ka tuna lokacin da Luqman ya wa dan ya kai dan nana sunan dan an'um kamar yadda malamai suke faɗa sai da ƙur'ani bai faɗi sunan ba wasu kuma suka ce sunan su ya gaya wa ɗan wa huwa ya izuhu yana masa wa'azi a ashe uba yana yi wa ɗansa wa'azi ya bunayya la tushrik billa ya ɗana karka yi shirka da Allah inna shirka la zulmun azim lalle shirka zalunci ne lalle zalunci ne mai girman gaske to me hikimar da ta sa Lukman ya kira ɗansa kusa da shi malamai suka ce duk inda Allah ya ba wa uba salaha uba ya zama gyararri to ya kamata ‘ya'yansa su ma su zama gyararru karka zama gyararri ‘ya'yanka su zama tambatsatsu karka zama mutumin kirki ka bar ‘ya'yanka a cikin halaka da tabewa karka yi haka kaga shi da ya zo wa'azi sai ga ɗansa yana masa wa'azi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tushrik billah ya kai ɗana kada kai shirka da Allah inna shirka la zulmun azim kuma da yazo sai ya nemi mafi girman zunubi shine shirka da Allah yace ka nisance shi saboda wannan zunubin na shirka Shi ne zunubin da idan mutum ya mutu yana yin sa da zai shiga aljanna ba kaga ashe uban yana son ɗansa wa man yushrik billahi fa ka'annama kharra min as-sama'i fa takhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahih inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha Allah baya yafewa ai shirka da shi yana gafarta duk wani zunubi idan mutum ya mutu yana yi in dai ba shirka bane Allah yana iya yafe maka amma duk wanda ya kuskura ya mutu aka kwantar da shi a kabari alhali yana cikin shirka da Allah to wannan dan wuta ne ku masa sallah kar ku masa sallah ku neman masa gafara kar ku neman masa gafara ku sauke masa qur'ani kar ku sauke masa qur'ani duk abin da za ku masa in dai aka kuskure ya mutu yana shirka da Allah to wannan bawan dan wuta ne inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman Allah baya yafewa in dai aka mutu ana shirka da shi amma duk zunubin da ba wannan ba Allah yana iya yafewa amma wanda ba wannan ba Allah zai iya yin afuwa kai Za ka sai kira ɗansa ya tsoratar da shi shirka menene shirka yan uwa na hada Allah da wani wajen bauta hada Allah da wani wajen bauta kana bauta wa Allah kana bauta wa wani Allah kana roƙo a wajen Allah kana roƙon wani Allah Allah ba a haɗa shi da kowa kwata-kwata shi kadai ne walhuwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ma kana ma'ahu min ilahin idan la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la ala ba'dhum ala ba'd bai da wani tare da shi masu roƙon kabari suna shirka da Allah masu bautawa kabari suna shirka da Allah masu roƙon wani ba Allah ba suna shirka da Allah yanzu ku ga abin mamaki abin da ke faruwa a ƙasar nan malam wallahi malamai yan bid'a ku ji tsoron Allah akan bid'a da kuke malamai yan bid'a ku ji tsoron Allah ku daina tsoron bayan Allah su ne muku bauta bayan kun mutu malaman bid'a abin da kuke yi ilimi ya tabbatar da ɓata ce ka duba malam in malami ya mutu a cikin ƙasashen nan namu na afirka yadda ake yi wa gawarsa kamar ana mata bauta a kewaye ta ana kiranta ana wurdi kafin abin da shi a yi ta zikiri wa ya sa ku bayan an binne gawar a yi ta yi sannan kuma a ƙi binne su a makabartu suna kishiyantar annabi saboda an binne manzan Allah a gida ba san ba cewa annabi ba kamar kowa ba ne sai mutum ya tona rami ko ya sa a tona rami a falonsa a binne shi ko a je a tona rami a masallacinsa a binne shi a wayi gari wasu su zo sallah nan da shekaru masu zuwa ɗauka bautar kabarin ake a wayi gari shekaru su je su dawo wasu rinka zuwa gurin a hotuna gashi nan suna ma faɗa Abun da wani a falansa saboda mutane su rinka zuwa su rinka zuwa ka ɗauki bidiyon ka ɗauki hoton abin da suke faɗa ka gani shirka ce ƙarara Zaka dole ne malamai na sunna masu da'awa akan tauhidi su yawaita bayani akan tauhidi kuma su tsoratar da jahilai wajen runguman kabarin wani daga cikin bayan Allah duk salahar mutum bai kai ba ai manzo Allah ma ba abotan kabarinsa manzo Allah ce la tattakhidu qabri ida la tattakhidu qabri wasanan yu'bad kar ku niki kabari na ya zama idi kar ku mai da kabari na ya zama wani gunki abun bauta menene idi wani wuri da za a rinka zuwa masa duk sati ko duk wata ko duk wata biyu ko duk shekara ko duk kaza, a sa mai wani lokaci kayyadadde da za a rinka zuwa annabi ya ce karku mai da kabari na ya zama gunki abun bauta amma yau mutanen mu saboda jahilci sai su je gindin kabari suna roƙon haihuwa a je gindin kaburka irin waɗannan malamai ana neman aljanna ana neman albarkarsu ai ta kawo hikayoyi na ƙarya wanda duk mai hankali idan ya ji ma sai fashe da dariya za ga wata magana in ana faɗa ma 'yan kwamedi ɗaukowa suke sai su sa alamar dariya suna ta ihu suna ta dariya saboda me zamani ya zo da waɗannan maganganun hankali da zai ɗauka ba da haka wanda ya mutu a kai shi makabarta abin ne shi a cikin musulmi wataƙila ya samu dacewar addu'o'in da mutane za su rinka zuwa suna yi masa addu'a a cikin musulmi gaba ɗaya a makabartar musulmi gaba ɗaya amma ana yin wannan saboda manufofi da yawa ko don a bauta masa ko kuma a mai da kabarin sai zama kasuwa alaƙalla idan mutum ya zo ziyara ya ajiye ɗan abin sadaka Ka ga magada sun samu abin sadaka wannan haram ne wannan bid'a ne kuma yana iya jawowa shirka bautar wani ba Allah ba tabaraka wata'ala da haka duk irin kaburukan malamai ko wasu manyan mutane da aka binne su a cikin gidajen su, wallahi ba daidai bane kuskure ne kuma ya kamata a yi kokari a dakatar da wannan abin ba abun kwarai bane ba kuma abin kirki bane kuma zai iya jawo masifa wa wanda yake cikin kabari saboda alƙalli a tambaye shi a ce kai kace mutane su yi maka wannan ko kukan mutuwa fa ake mutum wayyo Allah wane mun shiga uku wane danga ta fadi wane kaza kaza ya zo a riwaya cewa mala'iku za su tashe shi suna zungurarsa kai ne wannan wannan abin da ake faɗa kai haka kake kai kace wa mutane su yi wannan abin? kun ga ai kun jefa mamacin ku cikin tashin hankali da aka bautar kabari kwalliya wa kabari gina wa kabari daki a yi masa wata ƙubba a yi masa kwalliya a sa masa wuta a lullube shi ko da zinare ko da abu makamancin zinare ko a sa masa kayan ado da wutace kala-kala a yi shimfiɗoɗi na alfarma a jikin kabari a sa masa tayil, a sa air condition duk a jikin kabari a sa fankoki a sa wuta ana daukan hoto ana bidiyo ga kabarin wani duk wannan bidiyo ne gaba ɗaya ba addini ba da haka ya kamata mutane su ji tsoron Allah su gyara shi yasa Luqman ya ce wa ɗansa kar ka shirka da Allah wai me yasa mu shirkai suka halaka saboda suna bauta gumaka lata da uzza da manata da salisatul ukhra din ba duk mutanen kirki ne a da haka ya zo a riwaya mutanen kirki ne salihai bayan sun mutu aka yi mutum mutuminsu shi yasa yanzu ma muke ce muku ku daina ɗaukan mutanen kirki kuna gina kabururukan kuna yin hotunansu, kuna liƙewa a liƙe hoton malami a ci holda haram ne liƙe hoton malami a jikin hoto ko a jikin wani katanga haram ne a sa shi a wurin sallah wani ma har a gaban sallah ake sa shi a gaba ba na alƙibla haram ne a zo a ƙayata kabarinsa sama da kabarin kowa ba mamaki kabarin talaka wanda kuka ƙi ku kai shi can a ciki akwai wanda fi shi tsoron Allah ba ba mamaki kuma ku lura da kuskure yanzu idan ka kai mamacinka ko malami ne babanka ko min girman malantarsa da ka bar shi a gidanku sai wane da wani ne za su zo mai ziyara wani da wani ma za su zo ba a san tsoron Allah su ba ba gwanda ka kai shi makabartar musulmi ta gari ba ta yadda duk wanda ya zo aka abin ne wani za a shiga ya addu'a an yi wa mutane addu'a shi ma naka ya shiga ba ku lura da wannan falala ba ka duba yadda shi ya haramta musu falala sai kuka ɗauke na kuka sa shi a cikin abin kuka sa shi a ɗaki wani ma falansa aka samu cikin falansa kawai aka farke aka ɗebe kujerun kawai a tsakiyar falonsa kawai aka sa kabarinsa aka kewaye a yi ta ƙarya a yi wani jikan annan muhammadu ne a ina zama jikin annan muhammadu a ina mutane karku mai mutane kawai a in jikan annabi ne shi me yasa yana rayuwarsa bai yi abin da annabi ya ce a yi ba mutumin da gaba ɗaya rayuwarsa ya rayu ne yana kishiyanta sunan annabi bal ma yana cikin na gaba gaba wajen zagin sunan annabi da faɗa da sunan annabi a zo abin da shi a ce jika annabi ne to me zai masa dan ya zama jikan annabi bai ba annabi ba ko ku ji ba idan mutum ya zama jikan annabi kuma yayi yayi fito na fito da sunan annabi jikan nasa ya masa amfani bai masa amfani ba da aka ku gane inna shirka la zulmun azim ga wata wasiya ta gaba me ya faru Allah ya ce me Allah ya ce ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير الله يتقبل الشواء وصيل الإنسان mun yi wasiya wa al'insan al'insan ana nufin mutum an gane ko duk wani ɗan adam da gani Allah ya masa wasiya bi walidai dangane da iyayensa wasiyar me ya kyautata musu saboda mahaifiyarsa hamalatu ummuhu wahnan ala wahn mahaifiyarsa ita ce sababin zuwansa duniya duk wanda ya zama sababin zuwanka duniya ya kamata ka mutunta shi duk wanda ya zama sababin zuwanka duniya ya kamata ka girmama shi wannan tsohuwar taka wannan mamar taka wannan dattijuwar wannan wanda ba ta da zanin kirki wannan ba ta da kaza ɗin kaza wannan ɗin dai ita ce dalilin zuwanka duniya har Allah ya kai ka matsayin da ka samu matsayi in kana da hankali baka zama dabba ba bai kamata ka wulakanta uwarka ba bai kamata ka tozanta uwarka ba abun bakin ciki wasu suka ga Allah ya hore musu suna da abin duniya amma iyayensu suna wayyo Allah sun shiga uku da su Ta yi asara dukiyarka ta zama ta banza ta zama mara albarka ta zama mara alheri haka za ka zama abdul dinar abdul dirham abdul kaza ka tara duk bai ma ka amfani ba don duk wanda ya samu abin duniya bai amfanar da iyayensa ba wallahi sunan rayuwarsa asara shi sa Allah ya kama mana hujja a nan. ka duba mahaifiyarka hamalatu ummuhu wahnan ala wahni Abdullahi dan Abbas yace shiddatun ba'da shidda tsowarsa ta dauke shi tsanani cikin tsanani kunci cikin kunci da hak yace bafan ala baf حملته ummuhu وهنا على wahan ay حملته ummuhu ضعفا على da'f rauni bisa rauni ضعف الحمل in ta ɗauki ciki tana cikin rauni duk matar da ta dau ciki rauni ya kama ta saboda cikin nan da ta dauka lokacin naƙuda da'f cikin ta yi ta murɗewa malam ta fadi ƙasa ta yi ta birgima saboda a haife ka duk kamanta والوضع ضعف ضعف الوضع rauni a wajen haihuwa duk matar da ta tsuguna ta haihu tana gama haihuwa nan inda ka san an cire lakar jikinta wallahi sai an daga ta gadon sai an tashe ta ta taka ta canja gadon da za ta kwanta wallahi sai an rike ta saboda kai ina so ka lura raunin da ta samu wajen ɗaukan cikinka tun kana wata ɗaya wata biyu rauni wata uku rauni hudu biyar shida bakwai takwas tara dan adam wata tara yake a cikin cikin tsohuwarsa mahaifiyar nan taka tana dauke da kai yanzu ka manta saboda ka fi ta tsawo ka fi ta ƙiba, ka je ka yi aure ka auro jajayen mata ka ajiye a gidanka ka yi katon gida ka manta uwarka kana cin abinci mai kyau uwarka tana fama da tuwon dawa da miyar kuka ka ji tsoron Allah wallahi kana saka rigar da ka ga dama mataka tana yanka shadda da atamfa da lesin da ta ga dama amma tsohuwarka tana nan tana rayuwa akan atamfa sadaka sai wani dan uwanta ya aiko mata kaifa me amfanin ka ka hawo jirgi ka tafi uwarka tana cikin talauci ka tafi kasa kaza uwarka tana cikin matsi kana cikin rayuwa wacce take mai daɗi da yarwa amma tsohuwarka kuma fa tana cikin wayo Allah ta shiga uku mahaifiyarka ba ta da zanin da za ta je unguwa mahaifiyarka ba ta da suturar da za ta je gidan ta'aziyya mahaifiyarka idan ana taro ba ta da tsumman da za ta saka in kai yi baki ba ta da abin da za ta fuskanci baki kai kuma kana nan kana hidima wa mahaifiyar wani ai dan arziki ɗa mai albarka ɗan alheri in dai ya samu dukiya wanda zai fara cin moriyar dukiyarsa uwarsa hankali ma bai nuna ma wai ka wulakanta iyayenka ba duk abin da ka samu kuwa to amma kash dukiyar ba ita bace rabo wallahi wallahi Allah yana iya baka dukiya kuma ka zama marar rabo ya tara ma ka fi kowa a garinku amma baka da rabo na rantse muku da Allah ɗaya Ƙur'ani ne a nan gabana duk wanda yake da dukiya uwarsa tana Allah dare da shi ba ba zai ta ba kuma koda kuna gaishe shi a gari kuma koda kuna mutunta shi a gari bai da wani nauyi ma ya fi shi kima da daraja kuma ba kowa ba ne shi kuma ku zuba ido ku ga ƙarshen sa a ce mai addu'a Allah ba shi ikon kyautata da haka baka makara ba kai maza ka je ka nemi tsohuwa ka taimaka mata ka taimaki babanka don su ne sababin zuwanka duniya ka cika more ka yalwata amma iyayenka ka samu yalwa haka suka ce ba'u ala ba'u shidda ba da shidda Allah ya ce wa fisaluhu fi amai yayan dan adam yayan al-insan din nan sai an shekara biyu fisaluhu fi tamuhu yayi shi bayan kayi wata tara a cikin ciki kana shan mama ai kana kana cin abincin cikinta mafi tsadar abu idan ta ci kai ake tattarewa a tura maka don ka cika girma a cikin ciki kai fitsari a cikin cikin tsohuwarka kai kashi a cikin cikin tsohuwarka kai juyi idan kai juyi sai ta ce wayo ciki na kai kuma wai ka ji daɗi in jariri ya canja kwanciya ya gaji ya yi juyi to ranar uwarsa sai ta je asibiti jin daɗinka ka shi kuma shi ne ka duk kamanta saboda kawai ka samu mulki kana shan giyar mulki giya ta mulki ko giyar kuɗi kuma ba mutane suna kallon ka alabi kowa an san uwarsa an san ubarsa kuma kowa ana ganin tasarrufinsa da iyayensa ba sai an faɗa ba an ji kowa an sani yaya kake da iyayenka kamar da ka gyara ta zo tana baka nono shekara biyu a ƙa'idar yayi uwa shekara biyu za ta ba wa yaro nono nonon nan fa abu mai tsada ne a jikinta abincin da ta ci za a tace a tace a mai da shi ruwan nono wannan ruwan nonon shi ne tuwonka ne namanka ne shinkafarka shine taliyarka ne kunun zaƙinka shine ne ka. duk abin da ta ci sai an tsakuro maka a ciki an maida maka shi ruwan nono ta shekara biyu tana baka ta kwana da yunwa kai kuma ka kwana goshe ka hana ta azumi saboda tana baka nono ka sha yau da yake dan banza ne kai ga uwarka ba ta iya azumi amma ba ka iya fidda mata zakkar fidda kai ko zakkar kono ko zakkar biyan azumi ba ka iyawa ko baka gane ba ne ka sha nononta lokacin da kake jariri ta ƙin azumi saboda ta shayar da kai yanzu tsufa ya sa ba za ta iya azumi ba kai kuma ka girma kana da wadata mahaifiyarka ba ta iya azumi amma ba ka iya siyo kwanan shinkafa da za ka bayar ta ciyar da miskini saboda ba ta iya yin azumi ba za ka iya ba wallahi akwai iyayen da 'ya'yansu ba sa iya ba su abin da za su ciyar azumi saboda suna ciwo hajiya ba ki halin da ake ciki ba ne. ni ma wallahi ta kaina nake ni ba ji al'amuran nan kaza kaza subhanallahi alazim subhanallahi alazim subhanallahi alazim Allah kiyaye ai ka ji dai kisan lukman ake baka labari ko ka ji ne Allah ya bace shi alqur'ani mutum ne mai daraja mai kima ko to ya samu daraja da kima ne saboda ya bi iyayensa kuma kaga abin da yake gaya wa ɗansa Allah ya ce a yayin yaro fi ayyamai ne a bashi nono ya sha ya ƙoshi a wata riwayar Allah ce liman arada an yi cimmar raba'a ga wanda yake so ya cika yayi da aka ɗan da aka bashi nono shekara biyu tas ce wannan shine ya samu cikakken yayi wanda ya halatta a yayi yaro ƙasar shekara biyu in yayi yanayi ma za a iya yayin shi ma shekara ɗaya ko ƙasar shekara ɗaya ya danganta ga larura da uzuri Allah ya ce an shukurli ka gode mini kaji Allah ya sake dawowa ya ce a gode masa yanzu Allah sai an maka wa'azi ka gode masa bayan arzikin da ya maka sai an maka wa'azi ka gode wa Allah to sai Allah ya rufe ya ce wa liwalidayka ka gode wa iyayenka ka gode wa babanka ka gode wa mamanka ilayyal masir makoma tana gare ni ilayyal marja duk ƙarshen tika tika tik ka gode min ka gode iyayenka kuma ka sani wuri na za ka dawo na wa inna ilaihi raji malamai suka ce yana daga cikin godiyar Allah yin salloli guda biyar a cikin jam'i kuma a kan lokaci zan maimaita a da Allah ya ce ka yi mini godiya cikin yi wa Allah godiya daurewa a rinka yin salloli guda biyar a kan lokaci kuma a cikin jam'i haka sufyan ibn uyaina ya faɗa man sallar salawatul khams faqad shekar Allah duk wanda ya salloli guda biyar a cikin jam'i to ya gode wa Allah yaya ake yi wa iyaye godiya daga cikin yi wa iyaye godiya shine yi musu addu'a duk salloli biyar kai wa iyayenka addu'a kaji ba kana yi da asuba sai kai ba kamar Allah idan aka kauce musu kuma a game da azabar Allah wanda yake neman yafiya da ubangiji to ya je ya bi iyayensa wanda yake neman albarkar kasuwancinsa ya je ya kyautata wa iyayensa wanda yake neman albarkar iliminsa ya je ya bi iyayensa wanda yake neman buɗi a siyasarsa to ya kyautata wa uwarsa wani wai ya fito neman zaɓe sai aka ba da labari ai uwarsa tana can tana fama da wahala can kuma ya fito ya kan daren yana ta rantsuwa yana ce Allah na muku alƙawari zan mu kaza wani ya ce ƙarya yake wallahi ga can ƙohuwarsa a cikin tsumma ba abin da ya iya mata kaga ai ƙarya ne ba za a samu albarka ba ku kyautata wa iyayenku ku samu buɗi duniya da lahira ku faranta wa iyayenku Allah ya muku haske a nan duniya kuma ku ga haske a cikin kabarinku kuma ku ga haske yau mai kiyamata to amma duk da haka iyaye ba su da hakkin su sa kuma ka saba wa Allah Allah rahman mai Allah ya ce akan haka wa in in jahadaka ala يأتيك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فَأُنَبِّئُكُمْ أنبئكم بما كنتم تعملون kan gaishe ka arama Allah ya ce iyayen nan duk falalar da aka gaya maka a kansu idan har idan har iyayen nan za su yi kwaɗayi su sa su kwaɗayin su sa kai shirka da Allah shine wa in jahadaka ai wa in harasa ko harisa idan suka yi kwaɗayi suka nuna cewa ka yi shirka da Allah tabaraka wa ta'ala ko kuma suka matsanta cewa sai ka yi shirka da Allah tabaraka wa ta'ala shi ne wa in ja hadaka ala an bi ka yi shirka da ni ma laisa laka bihi ilmun akan abin da baka da ilimi fala tuti'hu ma Allah ya ce kada ka yi musu ɗa'a, babbar magana kenan duk da falalarsu duk da matsayinsu duk da ɗaukakansu inda za su ce kai shirka da Allah Allah ce kanka musu da'a ashe iyayen ma ba wai kai tsaye komai da komai ake musu biyayya ba a'a in suka zo da saban Allah suka ce sai an saba wa bangiji to kar a musu da'a wa ma fi dunya ma'rufa ka zauna da su ka sahibance su ka rayu da su a cikin duniya ma'rufa ana nufin bil ma'ruf wato bil birri wasilati kai musu da'a ka sada zumuncin su wal ishratil jamila kai kyakkyawan zamantakewa da iyayenka wattabi sabila man anaba ilai ka bi hanyar wanda ya koma zuwa gare ni abinda ake nufi ka bi addinin man akbala wato ilayya ko ila fa'ati kai ka bi addinin wanda ya fuskance ni da ya masa da'a shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wattabi sabila man anaba ilayya ana nufin ka bi addinin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Imam Afa daga Ibn Abbas suka ce a abin da ake nufi nan sayyidina Abubakar ne wattabi sabila man anaba ilayya ana nufin ka bi hanyar sayyidina Abubakar Allahu akbar ka duba matsayi da Abubakar ya samu ya kai ga Allah ya ambata a cikin alkurani a yi masa da'a bi shi wazalika abin da ya faru shine lokacin da annabi abubakar ya musulunta sayyidina usman ya zo wajensa da sayyidina dalha ya zo wajensa da zubair bin al-awwam shi ma ya zo gurinsa da sa'd bin abi waqqas shi ma ya zo gurinsa abdurrahman ibn auf duka waɗannan gaba ɗaya al'asharatu mubashirin bil janna sun zo gurin sayyidina abubakar lokacin da abubakar ya fara musulunta sai suka ce da shi mun ji labarin wani bawan Allah ya fito ana ce da shi Muhammadu saddatta bihi ka gaskata shi ka yi imani da shi abubakar ce kwarai kuwa na gaskata Muhammadu kuma na yi imani da Muhammadu huwa sadiqul masduq wanda Allah mai gaskiya ne kuma abin gaskatawa ne Ba aminu bihi ku je ku yi imani da shi kuma waɗannan mutanen gaba ɗaya da Usmanu da Talha da Zubair bin Awwab daga sa'ad bin Abi Waqqas duka waɗannan gaba ɗaya cikin ashirin su mubashirin bil janna din nan gaba ɗaya ta hanyar Abubakar suka shiga musulunci to shine bi sabila man anaba ilayya Abubakar shi kai ku zo ma mu tafi mu je gurin Muhammadu ya dauke sai kai su gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sallallahu alaihi wasallam ya ce ku musulunta gaba ɗaya suka ɗauki kalmar shahada ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah waɗannan kuma abin mamaki malam su ne mutanen farko da suka fara shiga musulunci su ne mutanen farko da suka kwankwasa kofar musulunci sun musulunta ne bi irshadi abi da nusantarwar na abubakar haka yazo a cikin sira ta ibn hisham da kuma wasu riwayoyi lalle abubakar ya cancanta ayaba masa da aka shi sa wasu malamai suka ce wattabi'a sabila man anaba ilayya ana nufin abubakar siddiq ne ka bi hanyar sayyidina abubakar kaga wannan ya nuna duk wanda ke zagin abubakar bai da rabo wanda yake zagin abubakar ya tabe mai zagin abubakar ya halaka mai zagin abubakar bai aiki da qur'ani ba mai zagin abubakar bai aiki da tafsirin malamai ba abubakar matsayinsa ya kai yasa manzo Allah yake cewa na imanu abubakarin da za a auna imanin sayyidina abubakar a sa shi fi kiffatin a tafi ɗaya, sannan a ɗauko imanin sa'irul khalqi sauran halitta fi kiffatin a tafi guda fazala ce wallahi la imanin imanu abubakar wallahi imanin abubakar sai ya rinjaya duk duniya bayan manzon Allah sallallahu ba wanda ya kai abubakar duk duniya ba wani mai daraja da Allah ya bashi daraja bayan annabi irin sayyidina abubakar ne na biyu bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine saniyas naini iz huma fil ghari iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana da haka wata bi sabila man ana ba ilayya ana nufin abubakar as-siddiq ne wasu malaman suka ce wannan aya ko guda biyun nan gaba ɗaya sun sauka ne akan sa'ad bin abi waqas da shi da mahaifiyarsa kamar yadda muka karanta kisar a baya wasu kuma malaman suka ce ayoyin suna magana ne akan dukkan mutane gabaki ɗaya alaramma ɗan ƙarasa mana mai ne ya ce waɗannan nasa bude يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خد خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشئك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحميد ta abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe muna neman afuwar Allah ta'ala kasancewa ba mu fara karatu da wuri ba za mu dakata ana, insha Allah saboda ƙurewar lokaci sai gobe kuma sai mu ɗora a cikin wannan kisa ta wannan aya ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك kafiri. القوم الكافرين الله منا da بكاوان سننكنك waɗanda idan an roƙe ka kake amsawa Allah ka karba azuminmu ka yafe mana kurakuranmu ka sa aljanna makomarmu ka ji ɗan iyayenmu ka sa mu gama duniya lafiya wannan ƙasa mu ta Najeriya ya Allah muna sa ta addu'a a cikin wannan azumi muna sa ta addu'a a wannan lokaci mai tsada Allah duk wanda yake nufin mu da sharri Allah ka maida masa kansa duk wanda yake gayyato mana alkhairi Allah ka hada mu da alkhairi musamman a jihohin mu na arewa Allah ka san me suke kulla mana Allah kakka ba su nasara Allah kada ka ba su iko Allah kai mana taimako kai mana agaji subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم